Yanar na maɗuɓu wa nasan wa nasu daga firgu. Wani uzu da lahi mun shiru ni amfusi Amalina? Me ya haɗu ila Fala Mudilala? Wamayi yuniflil Falaluwa Hadiyala. Wa asha duk an ilaha illallahu haɗa hula shiri kala. Wa ashadu annan Muhammadan Abduhuwar Rasuluhu. Amma ba'ad, 'Assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatu.' Yau bakwai ga watan jumadar ula hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da sha ɗaya ga watan disamba shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya a muna cikin karatun littafin umdatul ahkam a wato littafin da littafin da ya tattaro hadisan hukunce hukunce wanda Bukhari da Muslim suka ruwaito wanda su ne mafi ingancin littattafai bayan Alkur'ani wannan littafi Umdatul Ahkam a littafi ne na ainihin al-Imam Taqiyuddin Abdul Gani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Hanbali rahimahullah wanda wannan malami ya rasu hijiran annabi na 600 Allah ya masa rahama ah, yau za mu tashi hadisi an ummu abiya an umbi abiya nusaiba al-ansariya bismillahir rahmanir rahim an karbo daga ummu abiya radiyallahu anha sunanta nusaiba al-ansariya ita ummu ta ce ya umurce mu tana nufin wa tana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurce mu ya umurce mu mu fitar a cikin idi biyu eh mu fitar a cikin idi a cikin idul fitr da idul adha shine ma'anan al-idain mu fitar a cikin idin nan guda biyu mu fitar da al-awatik matan da sun kusan balaga ina ce mata ina ce mace ina kira mata awatik ana nufin mata wanda sun kusan balaga jam'u atik atik awatik an gane ita ce wacce ita ce mace wace ta kusan balaga amma ba ta balagan ba to manzo Allah ya ce mu fitar da ainihin mata awatik an gane ku wami na watin khulur sannan mu fitar da mata ma'abota lullubi ma'abota kulli zawatil khudur su ne mata ma'abota kulle larabawa tun kafin zuwa musulunci daga cikin al'adansu idan mace ta balaga ba sa bari ta ringa yawo haka nan kamar yadda mu a Najeriya muke barin mu suke yawo kawai anyhow su larabawa tun a jahiliya fa da zarar mace ta balaga to akwai wuri wanda suke ajiye ta a gida ba ta fita sai da wani uzuri mai ƙarfin gaske ana kiran mace balagaggiya an gane ku ko mata balagagu zawatul hudur mata ma'abuta kulle an gane ku suna kulle su a gida ba sa fita sai da dalili kuma da musulunci ya zo sai musulunci ya goyi bayan wannan al'amari al'ada ne mai kyau an gane wannan ai saka sai musulunci ya zama shi ma ya goyi bayan wannan wato ba a barin mata su fita in sun balaga sai da dalili mai karfin gaske na'am manzo sallallahu alaihi wasallam ya umurce mu mu fitar a cikin idi biyu mu fitar da matan da sun kusan balaga da balagaggun mata wanda suke cikin kulle sai ya umurci mata masu haila su nisanci filin idi na musulmai matan da suke haila su koma gefe kada su haɗa sahu tare da musulmai mata su koma gefe an gane ko su ringa kallon abin da ake gudanarwa sannan kuma su samu albarkan addu'o'in da liman zai yi a wannan rana din misali A gari wannan hadisi yana nuna mana ya kamata a gare mu mu zamanto muna kishin ƴaƴanmu idan muna da ƴaƴa kada mu ringa sakin ƴaƴa sakaka haka nan musamman ƴaƴa mata ƴaƴa mata suna buƙatar kulawa an gane idan yarinya za ta fita unguwa lalle a bincika ina za ta ji kuma a daina sakin mace sakaka in zai yiwu a ringa haɗa ta tare da ɗan uwanta namiji ya raka ta ina zan gane wannan kaga misali mu yanda muke a Najeriya da safe da rana da dare ba ma mata ba ma ƴan mata ba matayenmu na aure ma kawai suna cikin zirga zirga ne ba mu da wani ainihin kishi na matayenmu za ga ainihin matayen aure a kasuwanni a gane, suna ainihin gogoriyo da maza za ka ga mataye ga su sun suka fi cika kasuwanni ga je kasuwan bacci yanzu ko kasuwan doka za ga mataye ne makil ko ta ina namiji in yana so ya sayi wani abu sai ya ba mace kuɗi to a je ki yi mana kefare wai a tunanin su maza ai mata sun fi iya ciniki shin da gaske mata sun fi iya ciniki ko mata sun fi iya kwarkwasa an gane abin da yasa ake cewa sun fi iya ciniki idan mace ta je za ta karya murya ga namiji kuma namiji da yake wawa ne in an karya mai murya wani lokaci abin da ake sayarwa naira ɗari biyu zai sayar naira hamsin sai bayan ya riga ya siyar mata ta riga ta juya ta tafi in ya zo ya kalli abin da ya sayar sai Allah ya isa an gane wato lokacin da ta zo tana wannan kwarkwasa tana karya murya tana kaza nan take zai mata arha inda namiji ne dan uwan shi zai gaya mashi alhaji gaskiya wannan shine gaskiyan abin da ake siyarwa gaskiya babu wani ragi in dai zaka siya to alhaji gaskiya amma gaskiya shine karshe amma wallahi in bai mace ne ba zai ma san lokacin da ya mata ragi ba wani kuma da ba fajiri ne wani dama yana so ne a hankali ya ribauce ta tana zuwa kullum yana mata ragi har zama to sun saba sai ya saba da mata aure irin saba wanda nan gaba ma in yana bukatar da zai iya samu na ba san gane to irin wannan yana daga cikin kurakuran da mu 'yan Najeriya muke ciki wanda ya kamata mu gyara a da lokacin da babu karatu an fi tsare mata yanzu da ilimi ya zo sai ya zamanto mun saki mata matayenmu kamar dabbobi mu ga sanan a caɓa mu ga sanan a ko'ina an gane ko'ina muka je makarantu muka je ko'ina ga mata matayenmu suna ta gogoriyo da maza ba ma jin komai mun dauki abin ya zamanto kamar ma al'ada wa iyaz billah na'am na wa fi lafzin a cikin wani lafazi kunna nu'maru an nakhruja yawm al-eid mun kasance ana umurtar mu an na kurija ko na kurija ne an na kurija ko ku duba na ku bai ce na kurija mun kasance mu in ji umardiya nusoi ba al'ansariya rabiyallahu anha mun kasance ana umurtar mu mu fita ranar idi hatta nukhrij al-bikra min al-khibriha har ma ana umurta mu fitar da ainihin budurwa daga ainihin lullubinta ita bikir ita ce budurwa wacce ba taɓa saduwa da ita ba an gane wani ku ita ce tura suke kira virgin budurwa wacce namiji bai santa ba ita ce bikir to har ma mukan fitar da ainihin albikir min kidiriya mukan fitar da budurwa daga lullubinta ita su ne zawatul hudur yan matan da sun balaga kuma iyaye suna kiyakiya da su suna kulawa da su suna sanya ido kan al'amarinsu ba sa sakin sa haka nan kawai yana za su zo su yi mu'amala da maza an gane to haka ya kamata mu mu ringa tishin ƴaƴanmu haka ya kamata mu ringa tishin matayenmu ina ina fatan gani balarabe yana da matsar kishin iyalinsa na'am hatta nukhrij al-hujja har ma mu fitar da mata masu haila kabbirna bi takbirihim idan muka fitar da mata masu haila su ma mata masu haila za su yi kabbara da kabbaran sauran musulmi idan an yi kabbara su ma sai su yi kuma za su yi addu'a da addu'ansu idan ainihin liman yana addu'a an gane mutane suna addu'a su ma za su ringa yin wannan addu'a din an gane kaga ashe zuwan ya amfane su duk da cewa ba su yi sallah ba sauran abubuwan da aka gudanar na alkhairi ai ya shafe su idan liman ya yi addu'a sannan ga hudubobin da liman ke yi masu amfani sakonnin da liman ke isarwa shi ma wannan sako yana isa zuwa gawa yana isa zuwa ga matan masu al'ada su ma ashe zuwan ya zama to alkhairi gare su kuma suna fatan su samu albarkan wannan yini da tsarkinsa to da wannan sai muka fahimci ranan idi rana ne mai albarka kaga rana ne mai albarka ya kamata wato mu saki ainihin ƴaƴanmu maza da mata da iyalanmu su je sallar idi idan suka buƙaci za su je sallar idi kada mu hana akwai alkhairi mai yawa amma kuma su tafi sallar idi ƙarƙashin kulawanmu kada mu sake su kamar dabbobi misali ina ba gane wannan to kaga wannan bayani na ummu ya fa'idantar da mu abubuwa masu yawa ya nuna mana ashe mata masu al'ada za su iya zuwa sallan idi kuma ya nuna mana sallar idi ba a masallaci ake yin shi ba an gane menene wajen dilala ta ce wa umiral huyyat an yi aka zilla musallan musulmin an umarci mata masu haila su nisanci musalla ba ce an yi aka zilla masajidar musulmin ba ko masjidar musulmin ba ashe sallar idi ba wai a ginan na masallaci ake yi ba ana yin sallar idi ne a bayan gari shi ne sunna to yanzu a cikin masallatan da muke sallah yanzu wane ne a bayan gari eh, asali masallatan asalin masallatan suna bayan gari ne daga baya ne masallatan ana ta gine-gine ana ta gine-gine har abin ya zamanto masallatan su goma cikin gari kakaman sultan bello ga yana bayan gari ne sosai eh kuma akwai wurin da ake sallan idi a da dama kaga filin Allah ne ba wa masallaci ne to amma yanzu sutambilu ya riga ya shigo cikin kaza ga masallacin Maiduguri Road da yana bayan gari ne da gine-gine kaɗan ne a wannan wajen an gane ku to masallacin da ake sallan idi da duk suna bayan gari ne to amma yanzu al'amari ya canza fitu da al'amari ya canza sun shigo cikin gari yanzu ya koma bayan gari wani ya ce yanzu za mu koma bayan gari mu mika mu ga yankin nafas wa iyaz billah dan yanzu bana cikin wani hali na la haula wala quwwata illa billah to yanzu dan adam yana jin tsoron shiga cikin shiga bayan gari saboda kare ya gamu da masu yin garkuwa da jama'a to muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yi mana maganin su kuma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu mu gyara ainihin miyagun ayyukan mu mu tuba zuwa ga Allah mu dawo mu zamanto mutanen kirki ko Allah ta'ala zai tausaya mana to kaga zuwa haka ana yin sallar idi ne a musalla sannan kuma idan mataye suka buƙaci neman taimako a cewa a basu dama su je su je to yanzu wasu malamai sun kafa hujja da wannan hadisin cewa an hana mata masu haila su zauna a masallaci sun kafa hujja da wannan hadisin sun an ce musu wa ya ta zilna musallan musulmi wai za su nisanci wajen sallah na musulmi wannan shi nuna mata masu haila ba sa shiga masallaci tun daga shi nan ma musalla ne ma ba masallaci ba ne, amma ka ce su koma gefe shin wannan ya yi sai zama to hujja cewa mata masu haila ba su shiga masallaci eh to yanzu wannan me mu ce da aka ce su nisanci wajen sallah na musulmai yau ma'anan su nisanta su ba za su yi sallah ba su koma gefe nan ba ana nufin wai su nisanta saboda kasancewar su mata masu haila ba sa shiga masallaci ba wannan ba shi daga cikin dalili na nuna mata mata ba sa shiga masallaci su mata masu haila sannan malamai sun ce yana daga cikin hanya na matan sahabbai shine tasatturul abkar daga cikin hanyar matan sahabbai akwai kulawa da 'yan mata da kuma suturta su ba sa yadda 'yan mata su yi mummunan shiga 'yan mata za su fita suna yin shiga mai mai kyau sannan kuma suna kulawa da su sosai ba sa yadda su fita su yi mu'amala da maza kamar yadda muke yanzu kaga namiji ya zauna ya haɗa jiki da jiki da mace da sunan wai yana neman aure wasu ga mahaifinta wasu ga mahaifin ahalu sunna ne misali sabasan gasu ka wannan kuskure ne misali ba daidai ne. to malamai sun yi saɓani game da hukuncin sallan idi shin sallan idi shin wajibi ne ko sallar idi musahabi ne ko kaza imamu ahmad bin hanbal imamu ahli sunna wal jama'a a cikin abin da yake mashhur gare shi shi ya ce sallar idi fardu kifaya ne an gane idan an samu wasu sun je sallar idi sun dauke ma wasu amma in babu wanda ya je to duk an yi tarayya cikin zunubi dalilinsa akan wannan magana cewa ita sallah ce wacce ba a shar'anta kiran sallah ba ko iqama da a ce fardu ayin da duk sallah wanda yake fardu ayin za ka ga akwai kiran sallah akwai ikama a cikinta sallan idi babu kiran sallah babu ikama an gane wannan ku to so zaka imamu amr ke ganin tunda babu wannan to sallan idi ya zama to fardu kifaya an gane amma a ina ka kawo wannan ka'ida cewa duk sallan da ba a kiran sallah a gare shi ya kamata ya zama fardu kifaya ne a ina ka samu wannan ka'ida ko kuma ya kamata ya zama to musahabi kaga yana buƙatar dalili to su masu ganin cewa sallar idi dole ne kamar imamu ahmad shi ya dogara da dalilai masu yawa kaɗan daga cikin dalilan akwai hadisin wannan baƙauyen. wannan baƙauyen da ya zo ya ce ma'anar ya ya rasulallah dokokin musulunci sun yi yawa ayyukan addini sun yi yawa ka umarce ni da wasu abubuwa ka umarce da wasu abubuwa wanda kawai zan yi riko da shi wanda in aikata zan shiga aljanna manzo Allah ya ce mai salloli guda biyar yace shin akwai wani sallah wanda yake wajibi a kaina banda wannan annabi yace a'a sai dai in kaga dama sai dai me ya rasulullah kuma yace sannan akwai azumin ramadan akwai azumin da yake wajibi a kaina banda wannan annabi yace sai kaga dama ya dai gama tambayoyinsa daga baya sai wannan bakau yace wallahi la azidu ala hadha wala anqus wallahi bazan ƙara akan wannan ba ko bazan rage ba sai manzo Allah yace aflaha in sadaqa wannan ba ƙauye ya faɗi gaskiya in har ya yi gaskiya inda gaske ce in ya faɗi wannan har cikin zuciyarsa to ya samu babban rabo a wata ruwa ya sai annabi ya ce man sarrahu an yanzu da ila rajul min ahlil janna yanzu ila hazar rajul duk wanda yake faranta masa rai ya kalli mutum dan aljanna to lalle ya kalli wannan mutumin shine sahabbai suka yi ta rage rage suna zuwa suna neman shi wasu daga cikin sahabbai sun ganshi wasu kuma kafin su ganshi ya riga ya bace ya tafi an gane wannan ku to wannan shirye hujja mai karfi wanda irin su malikiya da wasu kamar hannafiya suke kafa hujja da shi akan cewa sallan idi ba dole bane dan abin da yake dole shine salloli guda biyar babu wani sallah wanda yake wajibi kamar sai guda biyar a gane wannan ko to a saboda shi ya tambaya hal alayya gairu hunna annabi ya ce la illa an tadawwa an gane ko to sannan abu hanifa da kuma wata ruwaya daga imamu ahmad da kuma imam malik sannan shekul islam ibn taimiyya ya zaba ya wannan a cikin ikhtiyaratul fiqhiyya din shi zuwa ga cewa sallan idi fardu ayin ne shi an gane ba fardu kifaya ba su ko masu wannan ra'ayi su ma sun kafa hujja da wannan aya inda Allah ke cewa fasalli li rabbika wanhar kai sallah dan ubangiji ka kuma ka soke dabba don ubangiji ya ce wannan fasallin rabbika tunda an hada shi da wanhar ana nufa sallar idi ne a gane duk sanda aka hada sallah da ainihin layya ana nufa sallar idi ne to wannan umarni fasalli ai ka sallaci sallar idi ga ubangijinka kuma ka soke dabba dabban layya A gane wannan ko to da wannan ya nuna kenan cewa sallar idi wajibi ne tunda ya zo da sigan umarni al'amru al-mujarrad an al-qarina yaktadi al-wujub da kuma ayan da Allah ke cewa kad aflaha man tazakka an gane wa zakara sama rabbihi fa salla hakika ya samu babban rabo wanda ya tsarkake kanshi kuma ya ambaci sunan ubangiji shi kuma ya sallah wasu da yawa daga cikin malaman tafsiri sun ce abinda ake nufi da sallah a nan wajen a wayannan ayoyi guda biyu ana nufin sallan idi an gane wannan ku sannan kuma gashi manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisai da yawa ya umarci mataye wanda sun kusan balaga da ‘yan mata balagagu da matayen aure lalle ya umarce su da fito sallan idi an gane wannan kaga wannan ya nuna mana shi kenan sallan idi ba abin wasa bane babu sallan da manzon Allah ya umarci cewa a fito da da ƴan mata wanda sun kusan balaga da ƴan mata balagagu da mata aure sai sallan idi an gane so haka wannan shine sannan kuma yana nuna mana daga cikin wannan bayan wannan umarni manzo sallallahu alaihi wasallam ya dawoma akan haka har yaba duniya ba taba samu an yi wani sallan idi manzo Allah bai je ba da sallan idi ba dole bane ya kamata a ce manzo Allah wani lokaci ya tashi amma tambaya anan wajen duk abin da manzo Allah ya dawoma kan shi za a ce shi kenan ya zama wajibi dama alaman gane wajibi kawai manzo Allah ya dawoma kan wani aiki ba tare da ya bada umarni ba ai dawoma kan abu yana nuna cewa abin yana da muhimmanci ne ba wai yana nuni akan dole bane an gane wannan ko sannan hadisin ba ƙauye wannan hadisi baya nuna cewa sallan sallan a masu ganin cewa ai shi sallan idi ba dole bane saboda hadisin ba ƙauye to wannan hadisi na a arabi din nan baya nuna cewa sallan idi ba dole bane me yasa saboda shi abin da ya shafi hadisin wannan ba ƙauye ya yi tambaya ne akan salloli na yau da gobe sallolin da ake kullum kullum ya tambaya wani sallah ne wajibi a kaina wanda kullum kullum sai na yi shi salloli guda biyar a gani amma shi sallar idi wajibi ne na shekara ai saka akwai bambanci tsakanin tambayan da bakauyen yayi da kuma amsan da manzo Allah ya bayar game da sallar idi saka sallar idi an gane ko hadisin da ya wajabta sallar idi da nusus ba su yi karo da ainihin nusus da suka wajabta salloli guda biyar ba an gane ai saboda haka wannan shi ne kaɗan daga cikin dalilai shekul islam ibn taimiyya yana daga cikin malaman da suka karkata zuwa ga wajen cinta har ga mata ma dole ne har ga mata a wajen ibn taimiyya su je sallan idi ina batan gane wannan amma wannan wannan wannan yana buƙatar tattaunawa mai tsawo da kuma hujjoji masu tsawo ba za su nuna cewa lallai mata ma dole ne su je sallan idi to malamai sun yi maganganu cewa wajen cin sallan idi ga mata kamar yadda zahirin hadisi yake nuni akwai sharɗa sharaɗin farko kada matayen su fita su fito mutabarjai su zamanto sun yi shiga mara kyau ya zamanto mata ba su yi shiga na musulunci ba dole ne in za su je sallar idi dole ne sai sun sanya hijabi wanda ya cika sharaɗinsa a ƙa'ida na musulunci sannan kuma kada mata su sa turare irin turaren na mai dogon zango wanda mace za ta rinda kamshi ya zama to in tana wucewa sai maza sun waiwaya wace ce wannan to irin wannan turare haramun ne mace ta sa amma tana iya sanya turare irin humra wanda zai kange ta daga wari na gumi an gane ko a saboda hani ya zo akan wayannan gabaki daya an gane to saboda haka wannan suri ya shige kadan daga cikin fiqh wanda zamu iya dauka daga cikin wannan hadisi to amma cewa da muka yi sallar idi ana yin shi ne a musalla idan lalura ya hukunta a yi masallaci ba eh amma hakanin siddan ya halatta ya sallar idi cikin masallaci ba ya halatta nasiruddin albani ya yi wani littafi cewa sallar idi a cikin musalla ne sunna sannan saɓanin shi kuma ya saba ma sunna yana raddi ga ainihin almuhaddisul harari wani malami ne sufi ɗan na kashe bandiya mai tsatsauran ra'ayi akan shi da shi na sufanci to shi yana nuna cewa ana iya yin sallar idi a cikin masallaci haka nan kawai Shi ne albani ya wallafa littafi ya mishi raddi ya kawo hujjoji daga cikin hadisai da kuma maganganun magabata wanda ke nuna ba a yin sallar idi a masallaci sai in lalura ya hukunta kaɗan daga cikin lalura shi ne an yi ruwa mai tsanani in an yi ruwa ko ana cikin yin ruwa wanda ba zai yi a yi sallah a waje ba sai a je cikin masallaci a yi sallah allahu alam wa alaikum salam kan fitar mukun da zika sannan za mu ce sukan sanya mata wanda suke yawo suna fitar da matan kowa na fitar da kowa na fitar da nashi ne kai in kana da yan mata a gidaje da baka barin su fita sai da dalili mai karfi to ranar idi ana fitar da su don su je sallah eh. ah. Ba wani nan yan hizban yan hizban duk wannan hizban mata da kuke samu in za ku yi tafiye-tafiye ku tafi da 'yan mata da sauransu duk babu irin shi a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam hmm. na'am lura da yadda yadda yana mace da kuncin gudi ko kuncin muhalli a wannan za ga wasu masallatan ba ware mata wurin su na musamman ba kuma ba dole da a cikin da mata kuma da sabon ya hana shi hana mata sallah akwai wurin za ka cewa wajen sallar idi za ka da mata wasu mata suke ware kansu a wajen sai matan iyali mutum da duba inda mata suka ware kansu ta ci yana da muhimmanci gaskiya amma kada ta yi cuɗanya da maza ne kawai din da ta ga maza ta guji wajen amma ta ga mata yan uwanta sun taru ta je ta tsaya a wajen ta yi sallah eh su hukuncin cewa inda ya tabbata an so an je an bi wannan hanya an za a dawo a canja ko kuma yana kansu yana kansu ai mutum ya tafi da mata an za a dawo ai tare da mata shi zai dawo duk wannan hukunci na canza hanya su ma ai mutum zai canza ne tare da iyalin shi gaba daya eh Allah shi ke taimake mu hmm. subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk